wannan aikin ana yin sa kullum ne zaka ka ɗauke shi ya zama maka lazimi amma ana yin sa ne linailil jahi wal manasibi don samun alfarma da samun matsayi misali alfarma kowa yana ta saboda tana da amfani alfarma a duniya da lahira wata alni jiyan fi duniya wal akhirati kaji ana yawa kasa alfarma a duniya ka sa alfarma a lahira wa minal naka ka sa ni cikin makusanta saboda haka alfarma tana kawar da raini alfarma tana jawo wa mutum alkhairai wanda bai tsammace su ba kuma a duniya da lahira saboda haka mutane da suke ayyuka a ma'aikatu irin gurare da ake yin wulakanci irin gurare da ake raina mutane da waye in kana wannan sai ka ga kai kana tsira daga wannan eh za ka tsira daga wannan za ga kuma kana samun karbuwa kuma kana samun alkhairi har ila yau wanda yake son samun promotion a cikin rayuwa a kowane irin mataki yake rayuwa ɗan kasuwa ne kai a'a ma'aikaci ne kai na gwamnati a'a ma'aikaci ne kai na private a'a menene a kowane mataki dai kana son samun ci gaba to wannan aikin in ka ɗauke shi lazimi in ka haƙa rijiyarsa za ka yi mamakin yadda kasuwancinka zai dinga haɓaka ci gabanka zai dinga tabbatuwa kana wannan mataki ka koma wannan mataki ka koma da kana yaron kanti ka koma kai ne eh, mai kantin ka mallaka ko kai ma ka kafa kanka duka kowa yana son ci gaba so da ka irin waɗannan ayyuka kuma ga su ba yawa kawai dai abin da za ka ɗauka ka lazumce su kana yi ka lazumce su kana yi kawai sanda za ka ga tsidin ijaba ta tashi kai ma dai kai ta mamaki kana cewa ai dare ɗaya kawai kawai gari kaga ka zama haka nan ko ba dare ɗaya bane ka daɗe kana addu'ar ne hmm, ka daɗe kana yi eh, ijaba ce ta faɗa wani kuma yana da sur'atul ijaba ba sai ya daɗe ɗin ba da ya fara zai ga ah, alkhairan abin da yake Allah ya datar da mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ala wa ma illa billah bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a shi wannan aiki ana yin sa bayan kowace sallah ta farilla bayan kowace sallah ta farilla in haka ka ɗauke shi zaka dinga yi to zaka dinga yin ƙafa bakwai bakwai ayar tana cikin suratu maryam واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا wadkur fil kitabi idris inna hu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya ayata 56 57 cikin ayata 56 cikin suratul maryam wadkur fil kitabi idris inna hu kana siddiqan nabiyya wa makanan aliyya in ka ɗauke shi duk gurbin sallah to zaka dinga karanta kafa bakwai bakwai idan kuma za ka dunkule ne a rana ka yi sau ɗaya ko da safe ko da daddare to sai ka karanta kafa saba'in in zai maka wahala ka dinga yi gurbin sallah to sai ka yi kafa saba'in da safe ko kuma da daddare sai ka yi kafa saba'in to shi kenan ba sai ka yi mai bakwai bakwai ɗin gurbin sallah in kuma na bakwai bakwai ka ɗauka gurbin sallah to ba sai ka yi mai saba'in ɗin ba an fahimta Allah ya datar da mu da ijaba assalamu